Assalamu alaikum warahmatullah. Barkan ku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkan ku da zuwa wannan tasha ta mai albarka. Lallai Bilkisu Sema ta shiga sahun shahararrun mata marasa kunya na cikin masana'antar kanewood A sakamakon binciken kwakwaf da aka yi akan wani sabon ɗinki da ta saka inda take yi wa masoyanta da al'ummar musulmi barka da juma'a. wannan dalilin ne yasa mabiya shafukanta na sada zumunta suka yi duba na tsakani akan wannan sabon dinki na rashin mutunci da ita wannan jaruma bilkisu shema mata saka inda suka gano suka tabbatar da cewa eh lallai rabin mamanta a waje yake wato rabin nonuwanta a waje yake na barin hannun hagu wannan dalilin ne yasa muka muka tanadar muku hujjoji kwarara na gani da ido don tabbatar da wannan abu da ake faɗa akan wannan jaruma mai suna Bilkisu Shema da ke zamanta a garin Katsina. Wannan sabon salo da kuma sabon ɗinki da wannan jaruma ta sa ya jawo mata cece kuce a ciki da wajen masana'antar Kannywood inda ya jawo mata wani cece kucen a kafafen sada zumunta kamar kafar WhatsApp, Facebook, Instagram da kuma kafar Twitter. Inda wasu daga cikin masoyanta suka fara yi mata sharhi kamar haka. Lallai ba mu yi tsammanin haka daga gare ki ba, duba da yadda muka ga yanayin tarbiyyarki, ɗa'arki, mutuncinki da kuma yadda kike ƙoƙarin kare mutuncinki a cikin masana'antar kanewood. Mai sauraro ba sai mun ja nesa ba. Mun tanadar muku hujjoji na gani da ido inda muka wallafa su a shafukanmu na sada zumunta na wannan tasha tamu mai albarka ta gaskiya 24 Don yau ne farkon zuwanka wannan tasha, muna son ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana alamar liking, sannan ka yi mana comment da ra'ayinka domin kara mana kwarin gwiwa kawo muku zafafa labarai da kuma shirye-shirye da suke faruwa a ciki da wajen masana'antar kanewa